bayan da sama da shekaru ashirin gwamnatin tarayyar najeriya da haɗin gwiwa wasu jihohi na dogara kan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wajen yaƙi da cutar kuturta tarin fuka na tb da aids ko sida yanzu ƙungiyoyin na netherlands tb care fhi 360 da a4e na cewa wa'adin wannan tallafi ga najeriya dai ya zo ƙarshe wannan dai babban ƙalubale ne ga hukumomin lafiyar wasu jihohi alal misali bauchi da ke dogara kacokan kan waɗannan ƙungiyoyin ta fannin magunguna da kula musamman ma dai wajen yaƙi da tarin fuka na tb da ke yaduwa bisa cunkoso problem ɗin shine masu partners namu yanzu lokacin da suka ƙayyade na taimaka mana ya zo ƙarshe kuma har ga allah kuɗin da muke da shi yanzu a jihar bauchi gaba ɗaya ba ma wanda ake ba wa ɓangaren lafiya ba ya rabu to wannan ba karamin kalubale ba ne wannan zai kasance babban kalubale kenan wurin yaƙi da wannan cutar ba wannan cutar ba duk cututtuka mun ga har ya kai in ta hake nan ba za mu iya yi ba to da mu iya cewa maimakon in kaman maganin ana sayar shi dubu goma sai mu sayar dubu uku. Dr. Muhammad Manga babban sakataren hukumar kula da lafiya jihar Bauchin Najeriya. Kamar da bincike nuna dai kungiyoyin na Netherlands Leprosy da HHI 360 su ne ke da akalla kashi 80 cikin 100 na magungunan yaƙi da cututtuka na kuturta da tarin fuka na TB abinda ke nufi watakila wannan cuta da ake dangantawa da jahilci da wani zubin talauci za ta kasance da babban gibi a tattalin arziki musamman na yankunan karkara. An gwada jini na an gwada yawu na na kwana uku kullum da safe in tashi za su ban wani roba ni tari in tofa musu a cikin kai suka min wannan gwaje-gwajen na kwana uku ina sakamako ya fito tarin fuka ne kama ni. Yanzu watan ka takwas ka fashin shan magani. Wata na takwas ne ba na fashin shan magani kullum kan sha kamar wanda suka shara ramu. Malam Idris kenan ɗaya daga cikin masu jinya tarin fuka na TB a cibiyar kula ta musamman da ke garin Bayara a wajen garin bauchi Najeriya. Wannan hali da aka shiga a cewar Malam Adamu Abubakar na kungiyar Caregivers wato masu ɗawainiya da waɗanda ke ɗauke da cutar ta TB ko tarin fuka na buƙatar hattara da takatsantsan musamman ma da daga ɓangaren hukumomi. Daga kan wayar da kan al'umma ma tun mutanen nan suka bar ƙasan nan to gaskiya akan shiga wani irin wahala na musamman. banda dai matsalolin fuskantar karancin magungunan tunkarar wannan cuta bisa dakatar da tallafin na kasa da kasa cewar dr muhammad manga yadda al'umma ta jahilci wannan cuta ta tarin fuka na ci gaba da zama babban matsala saboda wani dai gani ina cin abinci gani nan jikina sumul me yasa dan ina tare za a ce ina da tarin fuka to sai ki zuwa neman waraka a asibiti tana nan tana ta cinsa kuma yana yaɗawa sauran jama'a wasu in aka je ma aka bincika suna da cutan aka sa su akan magani in suka fara sha suka ji sauki sai su watsar da magani sai su watsar da shan magani saboda ita maganin ana sha ne na tsawon wata shida shau saulawa Bocin najeriya radio france international